Thank you. Allah majikan bawa tijjani ya ɗauki takaicin alhaji bashir da zaman kurkuku har tsawon wata biyu a cikin wannan hali Allah ya yi masa gaɗar dogo wato sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya abin nufi a nan shine wani attajiri ya share masa hawaye inda ya aura masa 'yarsa kuma ya ɗora shi akan harkokin kasuwanci. ni ai kwata-kwata ma dukkan wannan al'amari da aka Allah ne da ya kaddara wannan al'amari domin ba mu da wani abu da zai ta dai mu gode wa Allah domin kin san kai an ci an ci dai matar mutum kabarinsa kuma ki sani cewa wannan abu da muka zo Allah ya haɗa mu ke wani abu ne wanda yake shiri ne na Allah kamar yadda kin riga kin san haka don haka ina dai fatan za mu samu dorarren zaman lafiya ne da ke kwarai da gaske kamar yadda ka ce aljanna ba suna ƙarshen da ba haka ba ita matan da ta kuma Allah ya yarda za mu zauna zama rufin asiri da kai da ikon Allah kuma mu zauna mai haƙuri da juna ina yi barna bari kuma duk ɗaya daga cikin wanda ya ɓata wani rai sai a taru a yaku juna a bada bari ko a hadirai alhamdulillah da kasance da wannan cikakken bayani ke wanda nake da bukata domin ya daidai da abin da yake raina Let's mai shida? A lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya kalau na ma shi kai mata shayi tun da ba hira. Ka ta ɗaga kofa na fito. Alhamdulillah. Ɗan ka abin ya yi daɗi. Alhamdulillah. Kawai Yunai kanna kanna haka Assalamu alaikum sai ba bai ki bacci ba sai ka ci ga ne mu zaki sha sai ka sai ni sha tara amma ko a ah, kuma da kai da za ki bayar ba da bai ki ba eh Allah ya miki albarka sai ba mu ga girman sake a makaranta an mu ga auren ki bi ne ki soyi ba sha ne mu ko ba zan ba sha mana sha su a kin ki ki sa ta kwane da Allah ki bar ta sha a hankali to na kyale ta to dan ko abun ku ganiya ne da kin da shi sai bacci Allah to amma dai gane ki kara ka ki kara yawa to aji sai da safe ko aji miki ba ta san kwanciya kwanciya kwanciya wai kun ji labarin kuwa rasuwar malam sadiku liman sadiku rasuwa ah, ba ki da labari ko da kine kuna gida zai ba ku labari alaƙa ki ina so ka zama da kai ke nan guda a kamar rai sannan ka kana irin wannan shatanci tafiya ba guzuri na ji yau ba ta da lafiya amma gobe ka tabbatar ka tafi makaranta kuma zan sa a jira bai rika duba a makaranta da kamar na kai karatu ba. Sariya! Sariya! Alhaji. Yaya ne? Yaya! yaya ne tun ina cikin da zai faɗan yayi yawa ya ta ce a hankali wa'ayan ina a hankali a kan wannan yaron ne muke fama da shi ba za a ci makaranta ba yanzu ka duba ka ga sarƙa da yake ta ƙalubale mm, lallai kin ya faɗa ana shi komai ba habibi haba ne ya sa kace haka ne ne abin nan ka san haramun ne kuma sannan ku rika koya yayan ku muguwa ɗabi'a. ni dai bukata ta yi karatu kuma ya ta ni ban ban yi miki zancen sa sarka ba habibi mutum ba shi zama a lahira tafiya ba tare da ya karatu haka a duniya ni na gani abin da na gano a fita ta kasashen waje ba fi karatu ba kato amma sai ta haka koyar da ni a jikan dan buloka sarjan gaboyi can birnin da muka shiga neman kuɗi na ga illa rashin turanci ko ma aka ce in ce in ce no amma da aka koya min yanzu shi na sauke daga a zuwa z saboda haka a daure a yi karatu a daure a yi karatu karatu shine mutum jin daɗin duniya allah ya baka tun da ya maka yana da kuɗi kuɗin da na tara ba a jin tattaɓa kullum ka za su za su cinye shi amma duniya sai da ilimin ba aka ba sai rubutun ba za a zuwa su ce ka a littafin nan ba an gama da kai wallahi ga dai hajiya nan ita ma ta shiga ta yi makarantar dare ta mu mai tefa yi ilimi ba kun bangaren arabiyar ka taho muka fara faɗa da baraza alal injaza idan bangaren turancin ne quiet quiet ke not to biya afraid it is the running Los cikin tsakiyar wallahi ya karatu ke a ba ko ban niyyar ci ba ne to ka tafi cikin duk firiza akwai akwai lemo da yawa kala kala yana nan duk irin wanda kake so akwai apple akwai orange akwai mai banana duk ka ci abin da kake so ka gane ko yawa amma dai a ka karatu karatu da ma shi ne best end is any help the student I have idea. Thank you, thank you, my son. You have very careful, my son. I love you too much. ka ko? Don't be 啊。 sai ki gaya mishi abin da kika ce da kanki baba ni so na ki na ci gaba da makaranta makaranta shin wannan wanda ya fito din nan ba wai ya shirya ba ya shirya wato ta ce ita makaranta ta ba so ya ba ina yake ina wani zancen karatu kuma ki bari mana idan ya so idan an yi bikin sai maki kuma ki gaba da makaranta a gidan mijinki wai ta biki aure shi ya ce miki alheri ba ga ranar nan hafi tun da yana son ki ke ma kina son sa to me amfanin ci gaba da makarantar ni kaina abokar arziki yake ba yanzu a ce soyi ba kamar ni a garin nan wai a ce dan mu gashi har ta samu tsiri da ya cancanta a koyi da mu a fagen arziki